بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma ya muallima Adama wa Ibrahima allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutakabbalan Insha Allah ta'ala ya filu yiburo gan bi litafiyan albaraka kwe ngai littafin al'aƙidatu tahawiyar yanakin kwankurta ya shi ni beguwe ce tukutan ko 96 manga ومن آثن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم zandon doga gaga wangi da shaniya zai ji fedun gani ga nabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam a ca imani jibiyoyi amma su tatiyan a ci ga wani ga jiga yi sahaba ja wa azwajihi tahirat zai ji gaggaga wangi eti mijiya nabi muhammadu wana sallallahu alaihi wasallam a tahirat na ji zalilici na min kulli danasin ke shiga kwata na danas miwa na alwasa ga tewa ga ibn abbas ga imiya na bi sokondoro da ya cin da yako kwata zallici yayo ngala ayin ce imiya na bi nu to ya na bi lutu fasar wuji kiyan wuji ya cin da ya annabi lutu enan wegun e baga dega ba gijina da na bagi jiga fe waza kan ga tin liwatu bona ya annabi nuhu ma waye ya zawangi labar ga ya bawo ya labi tuguma batan ila da biyu ayin ci na ji ibnu abbas ga toce kwanin wani fakana ta huma na na aisha gama na na zo taunan gaure su kuli ko mun gama man shiga yi tishi yayi miya na ba su kuji fata gama ga zide daraja gama ta ci miya na ba su kuji boga na na aisha tu nisa'il anbiya'i boko zalili ci da yau an gai zai gaga da ya ci abuku ke aisha bai hafsa yana mufi wayan bu daga aisha finnar kiyan indonesia egiwa gishi ezo sallah bolombolo jinana ga fi lazo aisha finnar man ya fi ba, ya faye gbọn a kila ta faye gbọn a gai muna aisha finnar wallahi tallahi billahi illar gole gan mini aibu mun ci kwana jayu na yake aibu na sokuli ki ulugwana ngai e cinda na abdullahi bini bin ubay bin salul shitiya e dede ci na manato madina lokacin na fefejin ya kuma banul mustalaka wannan bal zan da ci be musulunci loji a kalimatu shahada dami na jaga biya yi tiya aliyu fatima wani a ga wuce zo a ga biya yi biyu an na ababakrin wa umara wa usmana wa hafsa wa aisha finna ga miluwe sosu mai na ke biya kalimatu shahada ya <laughs> zai ji biya musulunci jiji wato ga akida shi akida da diyo yimi annabi muhammad shi tahira zalili tijaya min kulli danas na qur'anu ji shara ga wuce ko li yuzhiba ankum rijsa ahli albayt wa yutayyirukum tatyira wa dhurriyyati almuqaddasin min kulli rijsin zuriya shi? e gishi ya giji ya yaji ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na zalili ciji min kulle ristin zai sha ta ya ganbe eban eto sakwa egan sakwai na fakad zandoro na gai gaga wangi tiyan sahaba na bisho wai ga mi wujo wai ga gi wujo wai ga ya gi wujo zalilicin na shi wadda ga ga wangita ba fakat bari amina nifak wa fuke kiyo munafin ciluwa ke ga waye ji na waga albaiti jita ke sahaba jiya bi muhammadu lugwana sallallahu alaihi wasallam a yi gabe wajiya a yi gabe wajiya ke da ke ji da ba ken da bi ji wasan ciga sa yanzu yi jo albaiti na ji wasan ciga sa ya sahaba shi amma yau to mini albaiti jo yi miuji ya so gabi wani ko zaguni majiga hadisi ne ya annabi eh fatima ali alhassan alhussaini lokaci na annabi kwaye kan a gadadiyar da cobe annabi wuce gaga inna ha wallahi ahlu baiti za na jiga yi zami mije wani a ga hadisi wuce na wai wugwa na zai ji kunga mini zami wuce wani da wani yi wa dangi jiya na biya je do jiya zagunin na sai da na aliga yi ti albaiti ba tu je darja ga zandoro na ga albaiti yo zuriya banu shi ya gwa na biga wa de zai je darja yi ne ya sayyidina ali na akuga ngoje ga kamini ya dangi jo dangi kun ga waje ko dangi jo kun ga waje mana ina na biya kwana da wana amma hadisin na ga agwa sun ci ga imi uji da ta can albaiti jwa a ga zami za a yi mewa ceya nga na wade yimi na wade gijo kabo wade yi yimi na wade adami wa bunji zami oyo ya zami oyo waga sun ga go gini adami ni zai je to e kuya gumba na ngo to ga zai da bukan doci hajj with katelo e la gambe gungi bambe zion bambe zabuni naza ndaza egiza yimiza hajibu iskatu yi lawa kau ga keri ga ke amma dai ga hanyar amma zandoro ji zanna na kan doci wadigi kan doci agoka su sai bai akida da zikwata man gawa ulama usalafi min sabikin man ya salafji taciyan asabikina zai gboroji zai ji zai gboroji a gayi tabi'una atba'u tabi'ina na jitte bayan sahaba jona wa man ba'dahu min at-tabi'ina to zai jitte zuma bu mini ya tabi'una jona alul khairi wal asar zaba al khairi yau zai je lami to hadisi na yau al asar gada wani ina ja gobe ba bi wani wa alul fiki wa nazar zaba ilimi shari'a yau zaba ya bincike yau ya ba ilimin addini la yuzkaruna illa bil jamil e ba za ta ba ni sai eti ga wangi waga gaga eti man kirki jo na ji takwa sahaba jo na ga wangi amma sai na je maya na je na sahaba jo na ji kokari man doro na takwa sahaba jo na sai na hatu kwana ke ibnu taymiya na hade na ga ciwa na yabo na mudamni zai ji gun akida da diyana abu rera shi bata zai ji dai za ilimi ko tacin al'umman na wana man wuce kwando ci labe ustaz ibrahim arhaili sun na man ko adini na ji ko hadisi be bata na sai na hatu kwani ka to akwa ngai ga ira ji be kiyo daga na be be ne to e ba zaman kirki na ji ke sahaba jauna zaba hadisi zaba alkhairi zaba ilimi shari'a sai etiyen bolo-bolo wa man zakarahum bi su'in zandoro ba zai tiye da debo na fawwa la ghairi sabi zanna takwa gurba zanna takwa gurba wala an fadilu ahadan min al awliyai ala ahadin min al anbiyai iye la cin zandoro ta ce wushi gurujo e wannan ga wali jigaye za gurujo ko da nasu ƙul'ani da cewa wuce gurin doro ta tiya annabawa su kuji ba wana kul ji ga ga nabiyun wahidun akidayen sunna nabiyun wahidun afdalu min jami'il auliyai annabi sokonni darji ga wali na bai jepata na ga biliyon annabi dawuda annabi sulaimanu cewa zainin doro mini abuwa ce wali na bai jepata na maya bewa bayani enela nga gannana ebo akida ndo chine ibebe a chawa liji la ma pabe ziji yo annabawa soko jina wa nu'minu bima jaa min karamatihim ya imani ji be chinwa na feti agwataya ojiguru jona eti waliji pata mai sayyiduna abubakar karama jitiya gwata sayyiduna abubakar umar usman ali mini karama ya umaro umaru ta mimbare madina fe gagabe soja na ji tulo ya kuda yan iraka wana mu fe diga ya sariyata aljabal komanda soja ji na wana, patishin ya lo ya ci da nasara kunna bo a ce ya gama ji a fe wo mu fe liyaye inji karama gada wana a kashi fuji ina ji faruwa kin iraka wani ta mimbare madina ya e ji utuba mu ya gagabe karama gane wani amma karaman na ji lagan fun ya ga dadi ne abebe na ciya na bile ba ne wale tarika sayidina umaru ye wale tarika dina abubakar ye ebo alaikum bi sunnati so wajen karaman wuce ugwa ga zai damu wani ga sai dadi ne wana saba na bishi karama ji tula ya dai. amma ya bai waye na manji ga ci alamar wucewar bogo ya imani jiga kiyan karama dabo na sakwai latsa waliji na kima ya karama ina ce ba bai alada yana eje vonni za shi su biagi nole karamu ce le da alada e gwa gingin yawa ba ganuwa ya titiya nole na ce ba bai alada yana bogo ya imani ji gomi abe karama ya walijiya wasu a anisikati min tihin karama dai na tazu daga ba sikati zakiri kisha zai je tsaka tun a mai sun da sokona e bana manya ya manya su ga yanku ba kuke ba e gwadi su za su ga yanku ba kuke ba da su sokona na kokolo aka tun tsada na amma bai woge sun da sokotu wa maje kokolo aka tun tsada hadisi ga dai uziri wade kokoluwa amma da su soko da bewaya adini ogade adisa ogade uzuri sikatu jamu we kiyo sikat adisi yin reje gwadi ne wani matuka karama daga tazu daga baza kirki na je gwadi sano ya imani jini tiya karama wuce ya gbomiya gaza gudu shi da karama ya amudi ne za shi bai zuga mana na adini wani ko ka littafi ko karaman da ci na jide a tsaliya ga ta zo ngala sifa mu ci na ya gima kan tuji kokari hudu sai katu kan ga ya gawa ya gwadi ne bo kan gama albarka lo da wawo da su soko bekin yawon be tsaye bekatun tsaye wai sun da soko amma wai tsakatun da kokolo aka tuntun sai faza gururu na gagu adini ko wani labiya to shi, mini ya tuna, yi waga iki da zati wa kafi gini da shari'a wani muga yi akida ya shitunci man gawa nu'minu bi ashrati sa'a iya imani ji gani beki ha ashratu sa'a shart alama ashratu ji jamu alamat alamaji na jadi faruwa ne na faruwa kafin a jiki na kiyama na idi alama ta tangi ji ma dai mu ci koji to mu ci koji ga mun yi shara loba mu ka can ga ta tangi da gami ba ni gami ba gami na alama mu ci jo khuruji dajjal min khuruji dajjal ya imani jiga dajjala tiya tendo na annabi yi labari na wani zulu isa ni maryam ya imani ji ga annabi isa beije wadaji wadaji wani wulatuwa sama kendo na ƙur'anu gana samai fiti ba na wabe da ji alamu yau ga kiyama to ba ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها يا ha جين كده إجد الله من مغربها دقا بين وين لونا نولين وين لولو أي لو بوا eyi لا باشا قبل ما بلو ngabu eyi loba ngabu wa bella fondo cho ale faruwa na yaji to ga kiyama yi ba ngai alama na ka indi faruwa kiyama yi na wa kuruji dabatul art min maudiha a ci gaga dabba dabo na cinya babu daga danin ubana mugayi ayayin farko na kayan ji faruwa mini alamajin kiyama daba titiyan dabba bekiyan da lilayen igidi daga bayan lona tuga ba su kushirin ya egamin na jiga ya gada ba ku ba mini littafin ciko mai sharhi ko na gwayete ya littafin alakidatu tahawiyya ga shirin ya alkazi ali abul'iz alhanafi a dimishki su ku muhimman to bai man ya zayin baye tiyan wa man asanul qawla zandoro ga ga wange ci sahaba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ti ba aya ji fuzu majiko na jijin sharaitiya iga ga wangi lo ba jama'na jina min aya jo was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar min aya jo muhammadun rasulullah wal-ladhina ma'ahu ashiddahu alal kufari rahama'u bainahum min aya jo laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta shajara min aya jo la yastawi minkum man anfaqa min qabl al fath wa qatal ulaika 'azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna wa kullan fata zai ji lo musulunci kafi a gima kakuna bai zai ji lo musulunci zumana maka gikuna ba ta so shiga wujen alikawar yankin al'usuna aljanna ba ya dan yana shiga hajjiri da zuma na bai wani akida daidai wallazi na jawo ke da wani min din ya kulu na rabba na firlana wale iwani na lalina saba kuna bil iman kawa da ya so bai laifi so ko ganin waga waga na ikin oh, fabiyin wa mafabiyayi dole wa shi a zo wuja iwo muje kaza muje kaza amma ki so ko ga mu fe ba zabe gi ba gindu na da akida mu ce na mi ga kewa jiji be ayan ne no iwu to kewa jiji na musu su a caga su ko ba za sahaba jayibe yiri ya gafara ta ta wani galakatta ba Allah wa ala nabi wal muhajiri na wal ansar allazina taba'u fi sa'atil usra so ci ga mun fa gani bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun fa be makka ji mun fa be madina ci a aga zai ji to annabi muhammadu fi sa'atil usra lokaci ya zo ina zafi gidi da na nun wadana e zanya kilomita bauta be shi tsi bauta be shi tsi ko kilomita adwa ni da wannan 700 kilomita e zai madina lo tabuk e kun na ga nabi muhammadu kun zuma ko sallallahu alaihi wasallam wun kun da zuma kun tabuk ba e kun wani alewa layina so ci ga yabo wala su sunun na uje ki ha mu fa biya ta ba ga fa fabi zai yi gotu ba wai lefi o pata yufi ya zai ji lami to onji sahaba na jiga haba kabo a ga yaji imani be qur'anu ya yega muci de kelo ke ya? akida de ne lobe ine ugwa ga yaji imani be qur'anu ya ya jin ele aya ne je qur'anu tai so ko so ibe akida de bate de ju fi beina so ko ya zu kituba to jama'a musulmi shi aya ne je bate ugwa ya igan wange tiya sahaba jo igan wange ti sahaba jo ta hadisi jike bedan na ya Allah wuce shi amma da ya Allah ganin sayidu na abubakar bai zuma gamba na nabi sallallahu alaihi wasallam wato jiga a tsaza mimuji a tsaza mimuji annabi ga uzakirukum Allah fi ali baiti zuguta annabi ga ganna me je gamba e ti sha ni za mimuji to ebo ga nabi muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam ga sayyiduna abubakar yake ga hadisi ya al-imam buhari ga urkubu muhammadan fi ali baitihi e to nabi muhammadu yace shani mu jure e to mutun jure urkubu wa kalman nawa daga murakaba bi ma'ana al-muhafaza e la naza e ga lagun to ama e ga jide de lo ba gai mana urkuhu zai ji gangban na sayidu na abubakar na gai maki ya ziyo ya zami yana nabi shi ne maki yi zaga ganin ishe kwatawo ara alabi ya yi zazu mashi waye gunwa latso wa gaga irin na ci sha ne abuwa ne waye gunwa latso alubai ci jona ebo ne yana yagin kwata na lokaci na toci gigun kagbo ya ziyo abubakar umaru usman jina azami ya nabi shi tibi na kuma alagun soto fatima an mutu zama ya nabi a ji hawala a kan shi ya sun da soko mana bai gama na je zabe yi ne na gama ya hugwa ga halus sun na je ina halus bai ce ba kashe alagan bayan abubakar na biya amma lato gan bayan nabi muhammadu biya da littafi ya ji ba sallallahu alaihi wasallam ta shi an cin na wato babu cewa babu cewa nana na bi ji ga uzakiru kuma Allah fi albaiti na ba nabi Muhammadu ga ganna da nayi ga humma na nu wando ciwo ngai ga humma ga da ya maka be madina babu annabi Muhammadu na fogo Zaid bin Arkam ga bi hadisin ne ci feji zawangiji gamba ga yayi zawangiji inna ma ana basharu yushiku ni rasulu rabbi wayi ba na tuce so biya amina fauji ba rabbi ma yaso cimi wa be ga yi me yabena wa inni tarikum fikum saqalaini ma luyen kwale ci guba gwa da ta ce bu awwaluhuma kitabullah yaka kan ci wi qur'anu fihi alhuda wan nur ba aske dabu fa khudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi ya gwa sun qur'anu ya mai lagwe sun bai annabi ga wuce zonan kango gangawa alubaiti a ci a gama ya tsa zami mishi ya gwasun zami mishi uzakiru kuma Allah fi alubaiti man shiga hadisin na yau ba ga hadini kwata da yallo ba ta yanzu yi ba ne e ga yana mitita cin gana igwa sayidi na aligawa zai ji mitu aliyu ba daraja wani mini alubaiti jibo al'asa ya gi wani ji mitu al-husaini to ya giya guki al-hasan al-husaini yau na nabi muhammadu jajalina sallallahu alaihi wasallam na nabi kelalo madina gudi ya guki e ya guta na ma al-hasan yau ne ibn madina ba jin ya na fatima ne Nigeria da ya guni na ci maziyo al-husaini a maturi ajin ba e giya guki ya guwa nabi fe madina bo egi ya gutu ayo daga ya gutuwa ba ya gutu ayo asan egi ya gutuwa ba na nabi lu ije gwana al-husaini egi ya gutu ayo ko maga adini kwata kwata zanin shiga ba ko haba sahaba na je fedu biya nabi daga makka fe la ilimi gubo na awa ba la ya ci zadegi hadisa ndoro abi jafar sadiq mini ya gije al-husaini wala wani bayani ya ɓata ba za na yi bujo zai ji fedu biya na biya abu huraira abubakar umaru shi na wagan aja za na yi wagan ba na ba hadarci buwa wani shek da zai riga je ma guguru na ya guru a na na gaya ga addini a biya guguwa za da yake na addada ya gogo wa gi gutsun ga shek alusai mi zai je guru a na biyo na sahaba shi adde aini iyaka amma ji dubu dari agan dubu dari 100,000 wacce da za da ya gitsa gaba ba la'adi ne adalci da ba mana man ga asali ya shi 'yan shagan ga babu fetiyo ga gwata zibo gwata yin zaba gine igan abdullahi yin saba a nan yaman ciwo wa tula tari na tula fi littafi yaman ciwo bɛ ya ga musulmi wa bai manufa ya unyi giya unyi musulunci unyi musulunci ibnu asakir wula etabeci zibo littafin wakati tarewa na wula etabeci abdullahi bin sabayau ga ya zuyo na kungiya na je ya saba'iya na wuge ji mini ya ba wani ji zunga ga mini ya kungiya ya rafi dojin wuge yi wo zaba zunga shi ga asali tsabagin nan daga yamman bu yahudu mu ya shiga musulunci tula ga wajen musulmi zaman ya sayi na usman wuce fe zakin ya musulmi shi e ti de wula ya gbun pan milatu ti shi ya musulmi shi na shi zo na abubakar umaru usman wuce fe zoye dede daga da ya musulmi shi wacha be yin maka bai madina da zaba ga fe zo yin da nan amma bai gobki ba madina ba muke dakin ya basra wawa hijaz maka bai madina ya gada wani mudakin ya basra mudakin ya kufa muke ya gada kin ya dimishka amma ya eh, yi ya zo yukin ba gaba ya gwana sham shi ajin ya dabi wani a fe ni wuciya wude ciya kin yadda mishka wani sai babu sai kin yi misra e ga dede na su fe gami ba zo abubakar umaru shi za dede ja yau aliyu ga goyin fe zuci zuma ya zibo zuma bi muhammadu bo sallallahu alaihi wasallam wuci bebe akida ndoci asoci cibe ganwe ya ji mamaki na wajen fe ga zawon gili uga ji hawa zina ya bane ya zuwa na tula ke man wuci kona ibada madana tsananin ibada dole dole zawon giga imanin jibe za ne mana man ya yi kwa zuba wuge ga lokaci na fe je mai sai saci lo ba mini tishi jiya jami'a ya sokoto na mala malika yi labari kiji faro mu ya labari tishi mini tishi ya jami'a ga ya kara yi ebo na lokaci na fejin mss na ade kafiri don zan abu egi katayin kan kungiya kafiri ji nga mai sakatiri a yau e ewa boku da na taimako abin waje wuge shi zo nawa bai ba ci lazanin na nusa wani aga sakatiri lawa ya ne amma na gogo ya ni da wani a sama <laughs> kafiri wa umatula a ya sai zuma na wa jami'a jina a sa siri a kwata fi gwan kiwo kungiya bu e santu e karayi so a ya tunna na ti fu a mai luto gwani ku zajidaji katon adini misra sudan libya a jin abi a niye ta ce musulmi jau kawai ngala kafirin da ci na je musulmi na nga efo na wudan akida yin jama'a wuce je wani yiri shiri bai gbalu dede ne luti musulmi jo na musulmi jo to lu gafi wa eti aba musulmi wikin de gwa shari Batu kafir amma nge twana wani lajilo bai da da samari da kin na kutu bai gwa yi da qur'anu ga yi gawaya ahantu wallahi tuhibunahum wala yuhibunakum to akida de de kitu zo fiza wangi jo al'ajab mimman ya zuma na isa yarju wa yakzib bi rujui muhammadi e ga mamaki dana ne ya zai gawa imani ji ko zai daga ga bi isa bai da shi na mu magan wuji ya dabe ebanjejin ya bi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam so kuma gan innal ladhi farada alayka lara duka ila ma'ad gasa ebana na biyaje shi kafin ya kiyama na a haku bin ruju min isa 'yan wuce boka ga yan annabi isa bi zawangi ci akida na go e gobo mu fe la akida yan arrajatu ciciya mu fe la akida yan arrajatu ciciya gato arrajatu gai ebajejiyan zai ja tsani tun ala ji kiyama na summa qala ba'da zalika zuman ula akida na ciciya na kangu ke be gaga anabin doro ibe zai waju jigan baya kasu lu ije gwana anabi muhammadu gama ya mi fiya na bawa aliyu mai emi fiye zai ji anabi ji wasan ci tewa ga anabi ndoro kafi lu ije gwana mai wasan ci jiga wani o ga gikin giban bo bogo zai mai kendo annabi muhammadu ya yi finci ya na bawaji na ta ga aliyu e mi finci ya ausu ya wujo zai jaji wasan ciya ga waga a gikini zuman bona wadda kida da rina wani ciya jama'a na jini a ga jin lakabi a yi ga ibnu sauda ebanan nauyi zajiko a ciya jagungan egiyen zajiko lakabi da wani amma yi nisan nauyi abdullahi yamanci yahudu Mugalla akida ya gangbaya nabi zuma jaliubu za shi cina iziyo ali unga yi wasiyo dan naga tari gwa kuma musulmi je laube ibn kudi za didi layan nabi aya qur'anu jidana wasu ku ega didiga ega ta abubakar e umaru je fi sabilillah mu gazzo nan ba abubakar be umaru fi ma aluma shi akida mu ce da zan arbe ina man wuce kwanna na ji shirin ya tawa wuya na ibn abil izi ga kendo de wube abdullahi egiyan saba'i wube buni adini na a ci aga bolis jima bolis bi adini ya mi shanje ya wuga be ca ibada tula akuta be wazi ejin alkhairi epiya be tu dede bolis kendo don bebe sifa ya mambu ebe ibade nan gauce ga gafi za ibade ya ji wazi en ruwa haka ya zawon gishi na ga ya dashi biyu ne bude da ile ga zakuru sokuta waya zako zagi bata wa da karkashe wabu to a ce a ga ibn sabai al yahudi jina ne a juman ko shishi wazi lajilozu ibada lajilozu wale daga kin wa da na daga wadi jama'a daga wadi ku canje maji da yayin da da zufi da shayi ma to man ga shi a gato boli su jin ganya dini na nabi isa ta ciwo bai jin mayan shi na yahudu ga mutu yau a ga yi sun nawa ga al'abari al'abari boli su na wani ko ga shawul a teke yi ga boli mu ga yi zai ji dawa ga annabi isa tula kin yi dimishka zumalala anabi isa olo sama nga be gangan wule anabi isa ye kinye dimish kabo a zai magan wule anabi ye na a sayin ruwa gabe yi ne ga iman jibi wa to ne ga iman jibi annabi na ye jadi ne muna zamu na gan wule an nemo gan wule an nemo gan an neman gan wule ya وهو الذي وضع للنصرانية عقيدة بنوة عيسى المسيح لله وكذلك عقيدة الفداع بولي سننغلا عقيدة النبي سيجي سكوه وغالو تشامي شانجو عقيدة النبي عيسى غاية ثابت ليه فيجي نو ليه قودة من عقيدة أبوكو ebole fi a gaba wa nabi isa gaba jin crucifixion gaba fusa bugu eji na bayana ya ga da bubu ga yabo our savior wazo adini ya zo ga yi la jilozo masiba ya zawangi na bolis ga yi zai lube nan ke ga yahudu jini ya fi adini yahudu gala aki da shi yanci biyo yahudu ga jadiniya annabi isa gba olu akida ya annabi isa iso ko ga gangu da bible abu nan ga wuji ki ha wuji so kwana wuji ki so kwana bogo karayi be mai mai ya tiya ga yando cinwo mu gaga da diniya na cere babe bawa annabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam ajin mutuwa mai jina jireina e za tiya ga manwo ga yage guba la ilaha illa kin no fa koyawa fatawa ya tiya gamfun ya gaza mu cewa ko e za tiya kin nufiyo biya na man bai fucho yi mifiyo za yau. ciyo gaggaji da dini wa ko da ya gaye ba sojo Ya yadda labari wa ya ah, muli ya fucho ya wato la ila illa wawo fatawa bai ga wururu na wai ga da dini wa sun na yin docin wa ina dini ba ya ka sanar kula fa yake da wani na ji tiya fuzu na. ga yadda ci ta yau fi sabilillah ya eh, gaga tsokwali na adini musulunci ba rufu gizi ba a yi wuce ji kuke zuma ab eh, yin lafayar wata tula ya buna biya ya ba ji na to nna wata ma biyu ya ji wuce ake bi tangwata wuce je ba ta alfa shaji lana ya buru a maga wali ko yin da ci ta yau fi sabilillah eh, ya gina al'umma ji ifi uzira wani jama'a musulmi ji ga wala zandro a tiya be sunna ilimi ga indo cin wona ina wa cile nayi na ji daidai be so kwe be tuci waga ta kaidan na waga fu to jama'a ji idi yo asaliyan akida de denna na lo aluma musulmi na bogo ibnu saba al-yahudi ugayi zai ke safitina e etin sayyidina usman bu wuce da fuza wangi shara kin ya misra kin ya kufo kin ya basra ba rufe cikin ya ga sayyidina na aliyu je kafiri na gan waye ji kaza ta mulki wa dangi wuje kwaje mu yabo ar nan wuce hannu ba rufe hannu lokaci ya haji kin wuce koyi musulmi jin sahaba na bije gwako na jifi madina na da maka da haji wale wa gaje lo jama'a ji ba rufe ji adabe farko sayidina ali ya ta eh usman so farko na sayidina ali ya ta ada are yake jeban a fe ga mana warazuta sayidina usman a ci ya kuma zuba ce fa ina ga bayan bata na ga yawa usman a halallahu damak su kwage wala ga laliyayi ba rufu jifa hasali a wari ji gano kafiri oyo igo owu sai na mahu gada egi sahaba ga kan gwayo ga gara na rayu za kama lokin nan elugu yanzu to gogi lokin uka dambo ya e fobe foye alugu tiya be ji wa, riji fe li da u ubu galamayin sun na jigar gaji sallah zuma khariji yo ba sai dai aga biya zan shi ti a can masallaci gwadago kan ga ji sallah zuma abokin dona zazawangi ke madina a ci goma salata na bi da gofe shi zo sallah aluba na usman ai tishi musulmi na dattiyan ba anu kamiwi lo amma ganna da u lalina waje pata na waje amma ya gafar ko na kakin yi lo na kai tiya na kiwka fa sai ka fi ka humullah huwa samiul alim dole e gya na tiya na ka na usman bana soca kun kiyawo yayin fasai ya kafi ka Allah nole e eh, gane tiya na kan zaune ga nan ga zan na da saya ni a tsona malotun nan sara asara haja asara aga kafiru alama wani ji kaza wani ji kaza ngala mai sunna ji pata ne ladiya an ba. rufe jibi akida ta kafiri na ga an ni gu sayawar ya ci uziyo sayyidina usman yawar ngala ya ga o sheme wada ga zo shi wayi manna annabi haji boji na ya yi bai yi na gudun wai ma fitina kin yi musulmi bai ji fitina fi jau fata na wunji ga ya ci shi boga ci shi boga o galawo ma yin doro na lawa fuza wangi shara ya ci ya ci shi jau na karayi karayi wani ba duwa ya wanzu wani kawa gyara to hula ji gyara ware wallahi tallahi billahi illazi gala nabi ga ya dai ba so kuwa ke na da gwabo na ya mai tsaya tsaya wanzu tuke ga akida dede guba wacin ya gwatan abdullahi ibn saudayo akida farko akida khawariji nga fuza wangi ishara ci uziyo sayyidina usman yo akida baci ngai nga sayyidina abubakari umaru aliuga ibn aliuga nabi jigiyo wasan shaga shi da zumanmu gbogbo bi na kunci shi ayo no le akide da shi cike ya awa gwatu gobe go har sayyiduna aliyu ga wawaza wa bici bal ji zuga da shani wa ga soko su anta huwa anta huwa anta huwa anta huwa Allah yana fe na da wana un fe gan be kukuwin gagba gushe ana gufi bo zandoro ga de shiga sokon ya wani alawa cha da na uci fe diana mutu na cha masiba na nake ya bici ibn sauda inna wa madina ya nga akida da diusa zai man ga wani ji zunga tuba na ki za mu shiga zandoro ga ganna gana ugudina dagu ya madina anta huwa anta huwa

are yahu na usman zo fe jelo ba na ali fe hu gwazu matube boye ngala ga ngai kungiyar sabaiya a jegulu ga mini ya kungiyar shi a yi a biye ga zai ga zawon gila ga sokona jan na usman hu a na abubakar umaru ga cewa ga zadiri yi gozan naga ga cewa ga wa magati ya be sifa za su kwe kama ya yi wa adizai jiga mito na wallahi e wacce da gika ta zai waye na wadda gika ta a sa wani wato yadda ya ya e ja sai dai za tuna sa alami to daga mamaki jitiyani ko ebo shishi wani hakiu nuwa fi bo wanje wo dago ja idajin imani be wani kawa ga so koyo kanga ga idajin ah! kila ya gidi be shi kin nufe wo <laughs> ngai mamaki bo jigo na fele watu na. ta ji akida dena manya ga yana yi gaga wange tiya sahaba jo be yi miuji be zuri yuji zalilici to ga zuwa akida na waya fobe kiyo be munafinci be munafinci ki mai ko ngai wo fe za be frinci o dan ba wo mo fe lo za wangi jiga musulmi o wo ma je da be musulunci zan na ye munafikun nga mai ke zindiko ngala mun jiga munafinci da tetengi amma da mu ciko keken gito ga na ji ishara gan wa be gangashi ga mana nga alikawale ji wa sha aga mana yi uga zai gaddin na ne yi ga kafira mu dai lotu lefi amma munafinci mu ci ko su annifaqul akbar wa fi Allah za wangi ji gan musulmi wayo alima waje da be musulunci ya kendo abdullahi bin ubay bin saluli ifeji fi madina wala ne mu fe lokuda be annabi mu fe ji sallah ke babu mudana shi ya buru annabi wa ga za zo da bai musulunci sai na sokobe ci ya ti wa iza ja kal munafiquna na nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya ya'lamu ka la rasuluhu wallahu ya yashhad innal munafiqina E ne ga da ya daji ga tuci yau na gama ne zo aje da bai wa aje da bai wa to sun adana to sun afeji endoro biwi afeji endoro biwi nga ngala to ci ga itakadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah itazo aymanahum kutine shiga aye daji gatuci sokoyo na so ti ga lula junnata ya ba la fa etita cha be dukiya ji be gyaji ibo nan za ga tula be kafirin chai e kun ga gi go e kun ga gi daga wa allawla zai zai ji kutina wallahi ya da jiga tuyi sako be wucin amma nabi sallallahu alaihi wasallam man jiga yayi kima yayi bana abdullahi bin ubay na mudamini cishi ya madina cijo mudamini za fe pa lapsu madina ya sai nabi muhammadu tilawlo madina na so yabo maslawa gala nabi ulo ko wanje za ko madaje maji madaje maji wanje za ko yabo maslawa gala ulo ko to nu jajalina ngai gube wa bi annabi ga annabi bi uje kun sallah sai da na umarci ga na biga gaji ma shi jinewa na biga gaji ma su kofe caya feya ya ga umaru kago eti dai da ji jikun sallama kafiri wa wani munafiki zandoro adin nifakul akbar na wunde kafiri tera bal fi darkil afal minan na ta ko ji annama wasu waya don azaba a ko gwagan yin ya kafiri jama'a musulmi shi ezogi sahaba jitoko ko zami annabi muhammadu jitoko wade ga yagi sahaba jitoko to zami annabi je ga yagi toko wo maga yagi zami annabi jitoko to annabi so wa biya jiki wa biya yagi toko e bona zami annabi ji sahaba uji pata e ganni ga wore pata qur'anu ba za ta bu qur'anu ba za ta bu bugo e waga yi sun da su kwetiya shani zami annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akida ba shi na manwuna ce wa ulama usalafi mina sabiki na man ba don mina tabi'in man guru shi na shi shi zona to zai ji ta zuma ya tabi'u na shi na Oko. alul khairu al'asar zaba la jayo zaba disi jayo zaba ilimi shari'a jayo zaba bincike jayo la yuzkaruna illa bil jamil e ba za ta la yuzkarun e ba za ta ba sai daga wangi wa man zakara hun bi su'i zan doro haka ga da ta ba na fawo ala ghairi sabi zan na takwa wangi ba ta kima ya ba bai fawo ala ghairi sabi ne wata kwa mini shi ba aya qur'anu ya ga wuce kabo ko wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira shin albani ga ayan na ga wuwa ga zandoro ga fahimta sahaba shi ce ya ci da mi peman do cina ke wo ga waje muktadi'un ga ji kokari wa sabai to ce ga waye sabi ghaira sabilil mu'minina a da ga ni sahaba na biji tatubo yin aqida yin ibada wuci bebe ndo cina ci ya lebana waje ki kiyan mubtadi'un ta yi shi tukwa fasara ayan nan so ce ga yi suratun nisayon aya shi sun ce tugwegi ga wa man yusha kikin rasula zandoro ga letuci soko ba yusha bi ma na yau khalif a gani a nabi ga na tsawa ji na yi kayan zuma na mawaile ba hutoci ba zuma tuci ba wayin tuci ba min ba di ma ta bayyana lahul huda bayani ya tula yawa ga an ne a nabi ga wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wace da mi tu fahimtan doci na je mu'mini zai je mummini na sokai ba zata bu kan gana sahaba ji ziji a cikin Kur'anu bayanin sahaba ji Mummini farko shiga da wani wa ga mi tu ba wundoci e gandoci ibadan doci mu'amalan doci na mummini ji ta tuba na ko fahimta da sa tuba na kawo ga ile ga wadda aya wadda hadisi ya ce na waje na ebe nan ga ga rikici mu ci kowa na wani ko man doro na sai da dini wani ga ga wadda aya wadda hadisi amma aya bi hadisin ne an ni sahaba ji lotun bi yo aya zikiri an ni sahaba ji ji zikira ka shaji zikira sahaba ji ji zikira an ya ji wo ina ga wani na wani ezo shi sahaba ji na ji sai shaci zamani yayi na ji be zumaya alkhulafahu rashidu na jo a tafe shaci sashi tafe liye ƙur'anu bai sunna ya bana kafiri ga sahaba ji tafe yawo ke hajjaj gunu a saka fina na tafe girayi fe je na bana ta mulke wani kafiri ga sahaba ji yawo abin ki ka ya ga kafira mallo tube doka so ko yana sawa sona tazumai sahaba jona ugwaye waye zo shoji ga kafira ga yabona fi constitution boye lo tube democracy na iji fahimta ko ke ga waye tabi ghaira sabilil mu'minin wade ga mi tu fahimta ndoci shin adi zai tiya zamanin sahaba ji ga qur'ani kuma kya ne gwada bi hadisi yana a sau na gawa da aya agwa sun yi ti dai ƙur'anu kun yi kya na, ga fabi ayyadi sun ba da wayo minu dalilin a da ji man bai gan dore ma sai dai giyan ƙur'anun nan an ni sahaba jijin aya na fasarawa ke ga akida zandoro na wagatte ta cikin bunan ula masu mabe giyan bai fahimta sahaba ji kan gawa gango amma ku yi bai haciya wallahi tallahi man doro haciya wa game tu wani wade aya wade hadisi fahimta yi sahaba jahanni a sufe gama kin da wai gada na kashi kya ga gana ya bane gana shi kwata filita fi su ku ji man ji foro kwata ko sai fasara aya ji fasara hadisi to yi ta fasara yin nuwallihi ma wallahi kin man shiga jiga tsoce babin wallahi ma ta wallahi a tafsirin muyassar in mayan saudiya ci mujalladin niwa man kama ya tafsiri yi jiwo a ga ka tafsirin wucewa a ga fasaruyi na turuku ma mata wa jahilai falanu wa fiku lil khairi ma ne nuwallihi ma ta wallahi iga wa kegwa bai fahimta na tsohon lobe yi rana nuturuku yigagwa te yigagwa washa ne umata waje a ilai tuena waje yau na falanu wa fi ku lil khairi ya jama fare be to al khairi be ga wangi da tun dena waga wa ga irin sahaba ja wa ga na annabi muhammadu ga ga na sallallahu alaihi wasallam Iga ke da aisaru tafasir ya asad haumad kin ga eti fasara yanu wallahi ma tawallabo gan nukhalli bainahu wa baina makhtarahu li nafsihi iga wallu gwabe na wata ya ci ra'ayi be fahimta be ibade na to sai ya ci wai can annabi lugwa an sahaba ji lugwa na iga wala ke so tun wuce bando shin wai ke tuye yi ga jazahullahu ala zalika so cha gaza zai je zuma ta annabi bayan sahaba ji na jazahullahu ala zalika gauta gautacin bi an yuhassina hassina lahu af'alahu fi sadri to ci ga yatuno sai da dina wadana sahaba ji madde gwadabana annabi madde gwadabana bwana wuciya ofisa annabi wana ya ga wula safi udan mubo wa halahu istidrajan lahu ya ga panin fi wa fele ga wangi wajen eti etayu an ni gato ibnu kasir ji fasara hayan nan na tsoye lobe ina gula safi we wa fele ga dena ya kuma na wa waya nabi wa waya sahaba ji ceya na be bebe yi kwa be bebe yin wace temi tuna bal zando roji wuce wasu da wa fele ga wabi jemma ji wuce hace ruya ele wega wajiya kila ce le ga wajen wo lobe ya na ote tuna kwai man do ci ja yin sahaba ji biya na bi wa ga wa lobe yaya fasara aya na tiya ga jirutiya watiya wa nuslihi jahannam zan doro maga akida ndo cila na cile ba biya annabi muhammadu ina kiyaye yi iga wula ga da na jahannama wa sa'at masira eje ke ba bibici da wani re ke ga bidiye jin zalodan bana da bid'atun i'tikadiyan amma da bid'atun amaliya bidiya ya kpankurota wani jin zalona da ya tsari salon wadda bidiya ga su kwacin da kowanne wa waibe su kwa wadda bidiya ga sahaba na bidi kafiri da akiri wa wadda bidiyo ya wadda wadda a wadda akida ga ƙur'anu gwa wadda akida ga tishi musulmi ji kwata to mai yana jilo bai yana kafira yau wadda akida dede gawa ya zaɓe yi na wani bayani da wani kwakwarogi ita alamar wucin a ganyen wa akida na ibaka tun ba nan e ba sa wange tiya sahaba jo bi man ke fa bu kwata ne ko e na wai lawi na da wannan sahaba na shi e gungi tiya na ba wa jaya manji aga igi gutiya na ba wa jo kini gi bayin tsangi ji ba yau kendo tsangi uza wangi ji ba ba ji koyan kinto gan be ba ji koye duina a ta ga manji yau mi sun musulmi ji kpata gunga sahaba annabi ji zaba wuja yau anabi aluman doro na ma tututu ka fi atu annabi muhammadu tuna manya ji zadide yau bambe manya aluma ya anabi muhammadu ji sallallahu alaihi wasallam ke ga yau aluma na ji shi zo kpata na ka fi atu muhammadu tuna manya ji zadide a ta gaja yau sai manya aluman na ji a gai za alkhairi jo ibn annabi ya je bi alkhairi khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu ibn ya zajayo na je gina gabe qur'ani na aji padin ga milato annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ce yau kai daga to daga ci sahaba jojinkin ta bi man naji ke babuna idza wujida liwahidin minhum qawlun qad jaa hadithun sahihun bi khilafihi fala budda lahu fi tarkihi min uzri waga do sahaba jo tabi'una ji atba'u tabi'ina na ya goma le hadisi na tazuna bana hadisi na daga ba man do man kirki jo agaga na cule bana to kilo ke da ba waga zilugo man na lugo yi uzuri ji fahimta ko a zacin wacce jayo ta sai bankurota ya buru na yake shari'i ujina man ga wala nufadilu ahadan min al'auliya ya ala ahadin min al'ambiya yi faye lacin zandoro ta ce walijo ta ce rijibo annabawa shi ba. jibo alaihimussalam abinci, sakulu shuya wana kulu a akida yi mai ne ya jefe gana iga nabiyun wahidun annabi sokonni afdalu min jami'il auliyayi mugan wali na bai je batar zeni mini abu so kuma tun annaba wikin yayi qur'ani wo ya shibe gutsu man ne ji sharai ne ga iga man ya ji raddi zai ji da akida al-ittihadiyya wa jahalatil mutasawwifa bi sufi na ji jahili ne ga wace ga hadin manji fita ta abu ngala ibn taymiya ga sufanci chana zai ji kyaukin ya basra wana hb je la chawo ne eza ji ma yawon ji feji ibada ji kendo na sahaba nabi muhammadu feji ibada na zawan ji ga gadan je wo kin ya basra a ji ga da bukata yankin yin yi za

kere bi su koya ke ga warahbaniyata ni bi ta da'uha ma katabna alaihim illa bitigha aridwanin laifa ma ra'auha haƙari ayatiha jama'a nabi isa ji irin na ga ne a cikin bi isa ya da zan araba ni tsamin kera ba ni ya jin yawon nga sufa ya farko shi ya farko ji goga na shi lamitwana a ta haka da kiyan akidar yau. na jinsa shi jama'a na biyi isa jina wani ga karshe ya so shiga kwakwa ji ya jefa su kiko da yana bi tsaye da adiniya na bi isa so shiga yi twani ngala shek gumi ga na gaye ga bayan bidiyo illau ni wangi wasu yau ni amma daga na annabi muhammadu da gwada ba na ko annabi sokondo rowa ga ya ja na e zobau waju bi anyi muje ni zahiri ya guca ne uzirin doro da ba amma ya fe cin lamari le jama'a musulmi ji kya ta sha ni rabiul awwal chana bolo bolo ya kiwi na na kiwi na na illa ga sana da tafsir na jin aya wuce na wa da radul azan wake da litafiya a tafsir muyassar wa ga wa ga e gagban bidiya ga da wani a tsotsu ya mu be tsaya ba fama ra'auha hatta ri'ayatiya gana ga wa ga suye ma gana na be kotsu man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd ya nabi hukumu yuke ibnu mas'ud ga al'iktisadu fi sunnati khairun min ijtihadi fil bid'ati dan gwargwado na shari'a bai awa bai na wuje alkhairi gana wa gba yanzu sai da adini wannan yana nabi di kuma yuke agwa sun ga nabi di shahadi alkhairi ga sahaba yi ji da aljanna kashi zai ji yana nabi na ya aljanna tun yi ba a a sai wa ga da wuce gangawa da aljanna haba haba haba na tunani daidai da na hukunci daidai da wani. jama'i bi akida wangiri akida wangi ma aya na annabi muhammadu wuna ya kago ta ya zandoro a darja annabi lawa alumaji guga ya zandoro a sahaba ji lawa ya alumaji guga ya mandoro wafu wa jina jina umaroji katun buna katun ga ake yawa kago wacce fiye annabi yau wacce fiye sahaba ji yau waka wajen katun a caje shigi dole zandoro abe biyu yana wadda ga alayi rana watakwatago kendo dai kawo da tuwa a ramu alabe a wayo sau giko a lalle wani da tuwa a ta kawo ilimi a ikon doro alabe uwa ga ikona wa ga mitu ikon enyo wa ga mitu so ko ya yi ilimi wangi manga idan nabiyun wahidun boko afdolu min jami'il awliya Mangato gato raddi ya ji ya kida jahili da ne san ya fi adini wani man gato ebona zai ji da istikama na gamba a kan doro alamiya tu ilimi alamiya tu shari'a alamiya tu ina tu ci bebe ina ha ga alamiya tu mandoro yana lagwa su mando ci ga za yi ba a dubu ko boko endoro bebe ina waga aya adezai un soko kun anabi muhammadu na adezai ibada hukun sahaba jina adezai soko jin dabe yin akun sahaba jina mini zai ji betu to na ja betu na ade wala ya ja ade ade ke ga wayo kai za be ina ce un soko a gan ibadu agula mafabe yin sahabaji kai ito ya ga sahaba da jirin na to usulu sun na imam ahmad wai ga yawon zeliya na bi muhammadu ya yi ya na be zeliya na bi muhammadu ya na ibadan doru ga jini jin wa de darjayan sahaba na bi muhammadu sallawa alaihi wasallam bogo ila ilaga kai ibadan da wuce gbagba darji ude ya daso ku zuma yin sahaba na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun ce gayi ga ene wabe yi tuci sokoji a ilami tuba dini bori tuci sokoji gala ƙur'anu gayi ga wama arsal min rasulin illa li abi iznila yi tun zandoro tun tace tuci jibuwa sai dai illa li alami a bi iznila bai da sokoji so ko ga alami a tu vijo tu ci shi a tumami latu olisi tu ci so ko biya yi kashi ubi a yi ya wuji bayani dini a yi kashi uja ya nabi muhammadu kuma yuki wun ga so ko ga alami a tobe na sai kur'anu yau de wali ne wula jiki ne a waga amituna sahaba ji ya nabi gajin a ci da alijanna wato ji ya nabi ngala so ko ke ga nabi muhammadu ga قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم annabi ga ya ga ade ga ya so shi ga biyu alama ya man jiga ya aya na ga ayatu limtihan aya ne la maza wangi cine na ya ma wacce ne ige ige wa ga ipi wa ga wai waso ko o mai watuci ina iga ma wacce le nei ami tuga nabi muhammadu <coughs> boye ga totuma <coughs> ga inji boye gintara ne ga gintara da ndoro ga yiwo ko muri aketu etu ga maso koyo etu ga so koyo gato man wuce kone ga abu usman na isaburi na aini sun waye ismail ya gi abdurrahman kyugon gaman amara sunnata ala nafsihi man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan zandoro naga sunna laje <clears throat> eh zandoro ga sunna darai ya tita chuna wa pakabo la tatubo etien kibo eti energy wa bein gajina energy wa bein jina pata wa eti sunna sunna ta iti shiun sunna ta yi manyan wuya sunna ta yi jin foro yin dorowa wa gaji na waye na sunna wuna sunna gai komanda wuya na fata kabila hikima wale ma fi gaga kima ji wale yin dorowa wa gayin gajina wa ya kuya kila wace ji zan an yi anabi gan kila wace gan zan an yi anabi gai gan sallallahu alaihi wasallam ومن أمر awa ana نفسه نطق بالبدعة زاندورو مغا كيبلا غون غا يا عمرني kici tso safiye gbami o kici tso egbon gami gan ci tso egbon gami jan ganna toka bil bidia e ga bidia jo afi wo mi wo kan doro e ji sheria bebe yana nga wa fe je kiyo wa fe ke ga ke sunne bagon betin endro wa benji na ke sunna wa wana endoro wa bin gaji na ke sun daga yin gana amma wani ya tun yagma wai zaɓe yau a wasu sunan mai ba na jima ya ke babu karatu wallahi ma ya ke ya gama lauga ba su kwaye wa gan ide littafin history muslim ne ya ji katun yin na wani ganin ga wale gan sunan ji fi botar da tu sunan ji man doce ganga mata raka ba duhun shai amina sunnati illa li qabrin fi nafsihi alu yin da ci mini sun na sai dai ya ci tun ya gba ya na dabi ayi ya zaga yi usan waga sun na cewa waga ile ga wa kun yi ga waga sun na cewa amma ka wale ga wa kun yi ga wa wa waga sun na za bogo yi ta ci ta ci gan be ti e ga de je man do ci jo a ce gan a galan numina hatta nuta misla ma utiya rusulullah so kwace ya jiga allahu a'lamu haisu ya risalata a ga ya jin imani bewa na binna hatta nuta sai a ga laya misla ma utiya rusulullah iri la laya tuci so kwaji na iya takbatun ya gaskiya na wabe ina hatta yanzila alaina alwahyu kama yanzilu ala rusul kendo dai waye biya tuci jina sai wa yi gabi a yi to kan gaya lamitu na yi bicici wale na yi tun yagbon so ci ce jan raddi ga allahu wa a'alamu haifu ya jalo risalata so ci soci bai wani latuci wuce yanar ne so ke zai ji wani tsaye kuwa alkhairi ya yi ilimin face laja annabi na wazo kai ya gawa wa yi sai wa ba mi soku mi ke zai wa yi mi goyi na a ce ya ga mi ke zai mai lafe man na laba wuya za wani shi ke ga eza ji fibu amini Allah ma pa lole kafiri soji gan ayewa matsayi re zijo ya annabawa shi ko to eza ji fibu mini za ibada jo na je le ga kokari na ya ji da ibada wana belili na ya le gba ne wala matsayi annabawa shi dai kabala labi tupa e ji da wace a to kokara ewa na bince wuyo na sokwai tsazabe na bawagajin ibada tuna wulawa da wa nabi muhammadu fawa sallallahu alaihi wasallam ko tucin da cimini tucin sokwaji ba e dubi kasu ya ga kokari ibada ya ladiyo ken dole to hankali e shishana wude yura to yaso cina a caga to yawa nabi boyo bogo zai ga ipa ya ga wajin ibada har mu gaga na ba sokwaji na gonga lokaci wani yau ka ta kàtà shi ba ya shi ṣìbà wà dẹ̀wò annabi sọ kọjì fa ẹgbọ́n náà yẹ kó ń ṣe an? ni annabi muhammadu gala nabiya ba'adi kuranu maga khatamun nabi yi na ugumi a ni kewa ga igin yawa yau adi zai je ji da wa gan a tsaye la ilimi la annabi sọ kọjì la ilimi na zan da shirin ga ya khatabu ya yi mm, mm, mm, nga ya ko waliji latsa e nga zai je ya waliji na musulmi ji ga wani je sun da su kuna ku nga mai kirce cikin mu e kwa tsa ni sai kiyama ga yi bani e bune ya tishirarul khalqi wato cha ne je kin zaguru abe kita cikin mu ba e fendo cha cha ga biyo ni cha yi zaguru kwata cikin mu kiyama ga tso bani bugu adi khatamu awliya ya wani wa ga khatamu wani waya kusa hadi na wani zaguru kebiya qur'an mai ganye ga ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqu ga fasara qur'an wani wani go zai ja imani jin amai satun yi jina wali jiga da wani bogo ade ekwe anabi botswani amma ekwe wali lam tuktan ekwe wali ba la tsuwa zan da shi wali mu amma mu da wayana a ce annaba wasu kwaji ne la ila illallah ya ji lada makpa gaza guru jayo ya ji lada makpa bi annaba wasu adelita fi mu ci kondo shi al-futuhatul makiyya garbi al-fususi ya ibnu arabi zanna gaga sakpari fibo wọ́n ji matsayi ya ji ba mini na cele ba bai ba wu shari'a a shari'a je ba a shari'a je ba kiwu ga gama kamun nubuwati fi fuwai fuwaikar rasuli wa dunar wali ga wadda matsayin annabi bai fi barzahin rayuwa kan barzawo fuwaikar rasul utatiya tucibo wa dunar wali umake da ya wali bo kiwa ga matsayin annabi bo barzawo dunar wali mu da zumaya kibo matsayi wali bo e ganna ya ga wange kashe e ga dide barzawo ga rayuwa ko wace ga yi rayuwa guta hayatun duniyawiya ngaba yi da dana hayatun barzayiyya nga ya kabarin hayato ukrawiyan wucin ya kiyama ya barzayya zan doke kenduina sai toci ga matsayi makamiya annabi bo barzawo fuwaika rasul mutate yake bo makamiya tuci bo mutatiya makamiya tuci wa dunal wali Makamiya, annabi ba ma da ma yakin ha matsayin wali bo zole ga daidayin nan man jin raddi sarawin bai gannanin ganai littafi ne ga alfutu hatul makiya na adde fasara aya ƙura'ar na ji wuce ba man je ka littafi ci ga wuce ji adde tafsirin na arabi na man da ci kwaye ka jami'a madina ci jena e ga na ji ce aya ja fasara ije ba kirmari shi ya je aya ji ba ya e je fasara aya ji ba ya tun yi ma ji da so ke ga man dewa ya kaida na oga ce oga gan adagan oga zani na tuci so kuwa darji wuta tiya annabi amma ga oga zani na nabi wa darji wuta tiya oje gurin doro an ne ga matsayi na jiya ga zozo za mai fahimta bojin a matsayi walila ta tiya annabi boma ngalawan yi kaida wuce ko bando cho ibnu arabi litafi wo mai ga alfusun suna kiwuji ba abu wula nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam asa ta tun beki yan lankpa ya azarfai wucamini wula asa ta tun be lankpa yan zinari zinari bai azarfai kici da ciwon gan zinari nguta ta azarfa ewa zinari ta ta azarfa kin do de wo dola ta tiya riyalo nairo amma wa mini wula asa ta tun dole da yi ba ngana qur'anu ga in fi sudurihim illa kibrun ma hum bi baligi in je fi ma jo na ga yi ha kibrun ye wa wangi be tin le en doro na ma ga waza ya na qur'anu ga ma hum bi baligi ai lan yablugu ma yuriduna min ihmadil haqq e ko gaskiya na tuci be bayina wa yin waya gure a sha bela mara wuciya gure a sha gbogbo ikon dorowa dan shabiabawa annabawa jidan suna ekuyo na agunwa na bankurota bai maye ga wani minu bi ma ja a min karama tin iya imanin jimbe na jabe bai yi karama jinai ga wasu a anifikati abe kiuga tatu daga baza kirki jona mai riwaya tin ya ina ja gobe na to agan ga ke mujaza ke mujaza wagan mujaza ya bashi mai larauco wai kiyon wai kullu harikin lil'ada in doro na gaci al'ada ga wangi shi da ba da yan gici fifo na safi gobe biyu amma ibi ale ewe fifo no le wa cha alada le ba ne ti shisha aje gi aje ona e na aje nu e aje pati no le ne pata wa cha alada le ba nge e mujezo na ga no faruwa ya ba ko sunnaji aga di ya manyan sunna na shi zo nake imama ahmad bin ambal na a ga yi mujiza shi ga al'ayat ayaji ayaji fassara na ajajin yaki yau ina ya yi mujiza na nawa amma man na jibebe zuma gwe na ayarikin la'adar gadna ya mujiza gan bekin yau karamai Kya kyajajen fayajalunar mu'ujizata linnabi walƙaramata lilwali wajima'uhuma al'amrul kharik lil'ada a ga mu'ujizan ya annabawa shi karaman ya wali shi amma ga ga wali shi ofe kpaye ziyo a ga ya ga wali shi ya kpazi shi gwayin ka hankali wani jan sahaba shi a ga waliya farko jo amma ga ga ga wali da wato dan da ce ba sai na abubakar umaru ja ko sai shi ji ko na <laughs> ilaha illallah ne uwa ga ilimi dakin na ilimi sunna dakin kin ila ra'ayi jama'a musulmi shi e ci wali ji zuma na ba su kojo bai ne wa gisho pata wai sayyiduna abubakar zai ji lamito annaba so kone yi shi zo kwata ta tuci ji na dia dozi ziyo doji na abubakar radiyallahu anu man gato mujaza karama kwata inan doro ya yi al'amurul al'amrul al'ada al'amarin doro dai naga gaji faruwa gwata zo ci ga ce ina ce al'ada ya ciwo bana ina naga karama Eh, karama ko mujiza annabi isa lagwa fiza jiki yau wa sagun ko wa yubriul akma wal abrasa bi izini wa uyil mauta bi ya za su rai pata mujiza gada wọn ya annabi musa latu kun ci gada wọn ga ne sayyiduna umar ji abubakar ji usman ina tula ya pata na karama ya ji haramu na jaye oku bugu igbo mi be kiyo be karama ya ngama da ji kalita fe tikiyo karama ya uji guru karama tula auliya kalita fi tiwo mini ya na jima karama ya kuma gwa kona wuga alamar ya gaibo ngala bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka ni sa'a ayyana mursa annabi e biwoga e tikiyama ayyana mursa ai mata yuki muhallahu wa yuthabbituha foci tsoca ji kiyama foci waji tabbata da alamari ga tasiri ji in na ji kpatau da miniya mujaza bai karama na jitiya annabawa su kujina bugo jama'a musulmi shi adde ga wuce kondoci na mandoci gana ngayi ashak surawai di ga ga wangin doci ngayi shahabu dina bagadadi ci kalita fi sarawai ita alamar dai karama gafa inna kathira min al-mujidai almujtahidin almutaabbidin sami'u salaf as-salihin almutaqaddimin ga gwa ko za ibada shi za ko karshi awu labara ya tiya wuce guru na shi zona bi ina taru yayin karama shi na ni na ja ci al'ada libana wato zandoci na ji be za ibada shi zuma bona raya shi lobe shi mu ibe guri ya tiya kibo alafairi zanna shi alafairi ya zanna a to da karaman na shi ba wai libuna an yurzaku shay aminu a to da da karaman na shi ne jaga tayi ka ga to ga wanda karama zan ga wa tuare mazan lo chaja ni we de gba fakirja mu feji tita ci mutu mu be mai be meji ibada tuna karaman doro tula ya miyani kalaman eh, karaman doro tula ya miya ne gato da aga ce sirri na da alamarin wuce wani da alamarin na lauye sauki inda karaman doro ne wa lauye sauki wato gagan su kuda jute ko ndoci ya wuce shi amfani wanda karama wani bezaki yau istikamu ta ce adini mulawa yau da ya kini ga fa'in ga lalle su ku da mi, mu be ci bi biwo bai shi mu da ki hikima ya karama mana su ku ga wata taci za wani gijo ya na zan dole ya na wata hali yin gaule wani wuba gan waye bo ko mu mulawa yau gangan betun ya shi, amfani da wani amma fa fasabilu sadiki mutalabatu nafsi bil istikama ikwe e gaskiya fa mu gayi fe wa be rayuwa yi wa law fe zai tsaso kuna wa tabaso ko fa hiya kullul karama a ga wa fe zakirki karama fata gumi e bo wọ́n jẹ́ gẹ̀ẹ́sẹ́ gabọ́jà tula àgọ́ òjì ńná kaza ìpógun tewé òjì kazan ìpógun tewé ọgọ́wọ̀ líwọ̀yọ́ kazan ọyọ́ lóòtí ọgọ́ bàtán náà fẹ́ gúnzà lóòtí ẹzá ọkọ́ adé àgọ́dọ̀ṣì ń dọ́ṣà bọ́ man wuce kai wadabu kai tun da wai bezu nuna wanzu waga kaza kaza kuma gafe muga yin rola Mu muga afe waji kaza a ah, manga atse zai tsaso kula jilozu na sayya kullul karama ga karama fata karama a ni gana shawubin ba su ga ayyawa a dini karama ga mutu yau wa fe man ya ji zawon gijiwazi karama gumi zafata da yau dama dai zai yi washe yau ne wanda ga sai wa da gada jigi ba gado shi waye wabe cewa ga kai wani buka sa jabu wada bu za iri ka zuwa za koje ube minista ji shugaban kasa an sowa na ji kirkiya man wuce abu ali ga kun taliban lilistikama afe zai wa istikama zana gayi ki shari'ewu milagwansu la taliban lil karama ga afe zai wa karama zana ba fa inna nafsaka mutaharrikatan mutaharrikatun fi talabil karama ga ibuna e rayuwai mutaharrikatun fi talabil karama wa fe jiwo damuwa eti wanki bo karama wa rabbuka yatlu yatlu minka listikama so ciwo mai na waza bai wai na istikama kiwu gabe a na yau kama omet abi cike kin kendo na iwa biyo wai so ciwo istikama wai waza bai wabi cike kin wolo tunguru wujin wo bai ga na jaci al'ada lebana inji wuce ajiyar isabi tiwo boki ya maya isabi jama'ai musulmi santu wani ayi mini gaman na yi uwa ga karama da wani amma ga fi gayayen musulmi ga unga wai wazo mu Iji fahimta ku? ga fi gayayi mu ngala ga wuce guruji ibnu taymiya fi bebe bayani littafi mu alfurkanu furqan bayna awliya'i rahman wa awliya'i shaytan kiuga ga wuce guru da ci da karama latu laya ma ba fi ba ci ga wulan wugan bayani ya fi fitina ba Emu je e karama yana za giji man ina ci alada leba na sai ji faruwa gwata abu amma ya e awa awa damu yo ina e, lawa pe wani na kaso koto wanwana wa ya na isa wa ya gani na nadini wani doje oda wani jabo pata da zai ji kaza nani a je zai eji ji faruwa ya nani aja baso ko gabe ayi manzo zan da cewa ko za wazan wanda ci da sallah ga annabi be ko a sallah ya ta a da ga mai be karama ko annabi ya wube wa <laughs> annabi ya wube ga su kwa ni wa kiyama ko ta su ko yayi mu wangi ko yi fahimta wangi hmm. ina mai karama na gai luzo mu listikama wadda ya faɓa guru Ina shari'a yawa na iti e karama ga da wani gawa ga na yin guru jamajin na gayi gurgudu ya katun ya yi na gurgudu ne gana to ya karshe ita alamar ya karama na ya bebe yi na annabi sallallahu alaihi wasallam nga ga itaku firasat almumin ya e nya ya momini fa'in na fa innahu yanzuru bi ebe na waju gagan daga hasken socho annabi dai ga ganin na zuwa annabi fesh gan inna fi zalika la ayatin lil mutawassimin nato aya ji wa lil mutawassimin ai lil mutaammilin wal mutafarrisin ya zai je je lura na hadisi na turmizi gube amma ta ibnu jarir gube amma gaisu na da hadisi na da zabagi ne ga atiyatul aufina da'ifu yau da'ifu wa bugu hadisin na da kiyan uziri kewa ga yin yawa hadisi ne ji shara ga mumini ji fi ba da gagan e gana mai gana ya gunga daga ba a suke so shun gala gugan wajaji daidai iji e fahimta ko wajaji daidai ya e boye tsayin to ga e dabo ya shi na ji jin nuje e ji wa a yi yana jin nuje ga su kwaya kagwai zalo ba shi bocci dabo idan alaka bai jin nuje ya labari rabiyar bauna daga wayi sun nuyo daga ba ka zama ga uzuri ka zama lawa bai da na wani ne jin nuje ji wa ya annabi so ma malaika je biya to yin jin nuje ga ga kara yi me kin do na hadisa be bicha bayani ti shani abu mai ba zai ti bocci fahimta ibuna kafe zu da alaka bai jinni na gwako sashe lugan bai tsoci bai zu kashin wani yaji na man kirki man ya sunna wajen da alaka bai jinni a fe gan gabe amma bin ba zu gan yi ga la ga gabe jinni da ya buro ma bai tuntuwan a saji da ma yau ga tiya ga alamarin shi ibuna abin gwa cefiyo wallahi tallahi abin gwa cefiyo adde tangi sarauni so ko a foro ya wani wa ya da be wani aga wa ga tinya ga tinya amma karai sinama galu e kacha abi wala da dede kando ci lele ga wada istikama <laughs> abi fashin reto fando ci so ku yi ba alkhairi shi shi shi labari gaibu na janabiya bo e ba san su bai kusa kwafatai kungiyar mutazila shi ma ajin yana bai karama ya mutazila an gauce ga wuce ba na da adini a ganye kadara yau ko an yi ajiye ji adini wasu rauni ko a ga walo tun ka bayiri eh, waje musulmi wa waje kafiri ah, a maki ya mai wada na wada yabbiyan nan kungiyar mutazila to a ga ajiye na bai kiyo karama ya amma ya gama jigabi bi ciwo ya ga sakwa wayo karama da bu e bana ina ya gana a na la nala ajin da biyu yanar ya gula ji tabbata wa bella waga karama la ji tabbata nga je ni be kiyo mu je zan yana ba ji waliji ma biya je ni be ziyo bi annabi shi bella matsayi nilaya wali ji gani bi annabawa shi ibuna ga karama bai muje zai irin ni bai wuce mu magwaya fa yu'addi ila irtibatin nabi bil wali dalili ya don na ji dalili a ga ganyen na lotun lobi wani lokaci na wali ga bai ji dawa wali ne dai karama na ga bai ji dawa ga annabi wani amma waje guru kirki bata nga ya ga yiwe bu karamu na biya wani wani annabi wayo ma ya ja zan da ya ce so koyi mu mace shari'a yana sai dai wani shaitan shi bu kan gama bai ga annabi wayo iji fahimta ko idan a gama na zuci sawa wa bai ga yiga annabi wayo bu karamu na tula ya wani ngala ibunu taimiya wala ya ripelo waliyan so koyi ganbe waliyan shaitan shi wuji bayani salam littafi wani hugwa gan ɗayan na cile ba bai al'ada yana gaibe cin ya gwata za wacin wule za so ku wayo yi za so ku kan gawa yuga karama kuma yi za banza mun gan nai daga ba zai ji bo shaitan ji kin ga dai za labi fake bagbaku aleci motu da gole pata zuma tu shaitan yi na na jikin karama bo ya fe dai aji kwaro ke yake kukurugi gole karama yin ga ya eh, tu shetan ya eh, tu shetan iji fahimta ko ibwana e, wale zai logba ya eh, na yin da ji to sallah ko wale ya tsoye masalaci ba to daga bago ki wa gan na jikin ha oh, karama na yi tuya shetan iji fahimta ko ibo e, bele na cele ba alada alada ne be zan dora wula ga e za su koma mm za dide yi fi wani shetan ya tuzuma a ya ruke za wangi jiyo fe lotun ya lamariya ya sa fele ya ganwe wani amma shaitan je loton ya za dazan ta tinu dazan ta fi ji fahimta ko alulu abu alushin abu dole ya za ji fi wata ci za wange da alaka bai jinnu ja fe laza ina hawa na fe jin ya ku jinnu je gadda za ndo ce wula masu ya fe tuzo bai na wasu za ndo caje boci gu e bo jinnu na ji fe gaddan war a fe lauza da naji a fe jin hidima ji za a je uziri na fe biya bujin ne fe gowo ba ga yi karama na ji karama ya ji fahimta ko wani istidraj ita da kutu bai kya ce ne gurgudu ne ganin social wudin bai gashi mashi shi na sakufa gan bayin subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk